بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم wannan ne hukuncin bid'a kuɗin bid'a da yake ga akwai abin da ya fi alƙur'ani shi wannan bid'a shi بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله Eh, duk wanda yake ganin akwai wata hujja da ta kai alqur'ani ai ba musulmi bane kaga bai ma yi imani da alqur'ani ba nan wanda bai imani da alqur'ani ba kafiri saboda babu wata hujja da Allah ya aiko manzo Allah ta zuwa da ta zuwa da alqur'ani kuma ba da yana da cikin yana da cikin rukunin imani guda shida dole sai ka imani da alqur'ani kafin imanin ka ya inganta to duk wanda ka daina cewa wai akwai abun da ya fi ƙur'ani ba ba musulmi ne ba in dai musulmi ne ba zai yadda akwai abin da ya fi ƙur'ani maganar Allah wanda abin da za a kama hujja da shi ba wanda haka babu hujja sama da alqur'ani sai sa Allah ta yi bi ayi hadisin ba da wani hujja don alƙur'ani bai sa ka imani ba to wani abu ne zai sa ka imani na'am wani ke cewa a mutum ya biya sayan waya sabuwa ya ka kunna masa ta kawo ashe wayan na da matsala ya kuma gida zai samu da matsala sai ya dawo da kuke karɓar suka ce ai kuke da sun kunna masa ya yi a lokacin saboda haka su ba ruwansu ma malam wani da sharaɗi ne to idan har lalle sun san wayarsu tana da aibi ko da sun kunna masa ba su sanar da shi tana da aibi ba yana da damar ya zane ta a canja masa in kuma iya sani su babu aibi kuma sun kunna ta yi sai je gida ya samu tana da matsala san ta wani irin matsala kila boyayyen matsala ne to zai iya yiwuwa bayan ya saya ne aka samu wannan matsala akwai wani kuma ya zama sun tunin akwai ta saboda haka waɗanda za su yi riba wannan garin su ne halin khibra wato wanda suke da korewa abin da ya shafi harkar waya yanzu aka sai wayan nan an je gida aka an kunna ta sai aka je gida aka samu ta kaza to yanzu wannan kan dama akwai wannan matsalar ko kuma yanzu ya faru yanzu da wannan yana iya faruwa anytime in sabuwar waya ma ka bude kai kaza zai iya faruwa kila yayi kaza ne saboda ga wanda ya tsaya shi shine mai asara in sun ce a wannan daga gani tsoho matsala ne ba matsala ce ta yanzu yanzu ba a ce zama mai mai mai sayarwa shine zai dauki wannan asara ne na wannan ke cewa malam shine yake da mata guda daya sai Allah ya masa sai ƙara auren wata ta biyu daga baya sai aka samu matsala rayuwa ta canza sai zama gidan da amarya take shi ne fi sauki sai ce a a ita uwar gidan ta so su haɗu da amarya a gida ɗaya ko a ɗaki ɗaya amma sai eh, iyalan eh, uwar gidan suka ce a a wannan zai halatta ba a shari'a malam haka ne baya halatta a haɗa mata biyu a ɗaki ɗaya a ɗaki ɗaya? ko a gida ɗaya ɗaki ɗaya ba halatta a haɗa mata biyu ta za ka zuwa ɗaki ɗaya? ya halatta ba wannan ba rayuwa ce ba irin ta musulmi ba matan ka biyu ka da su a daki da amma a gida ɗaya da ya halatta kuma al'adar mu dama ana hadawa ba ta da hujja ta ce ba za a haɗa su a gida dai ba sai dai ta kafa sharadi kafin aure amma ka zo ka haɗa matan ka biyu a daki da dai gudun hijira kai babu dakunan kafin nan a zo a zuwa wuri ɗaya kafin wani lokaci na ba dai ba ka sadu da wannan wannan tana gani da zaman dura ne daga ba kuma kuma samu dama sai a yi ɗakuna guda biyu amma in ɗaki ɗaya take da daman kamawa da ba za ka auri mata biyu ba zai ka auri mata ɗaya yawa balantana wannan ya sauki yake bi wai ya fi sauki ta dawo ɗakin amarya sau amarya ma za ta ta yadda sai shiyari da ɗaki da uwar gida ko ke ɗakin ta daban-daban ɗin ma ya aka kare balantana na da ɗaki ɗaya kada za ka wata samu suna da kowa kawai ko an kwantar da wata wannan ba daidai ba ne kuskure ne ba da wata wuta wannan ke cewa malam a ne nake bin mutum bashi kuma ga dukkan alamu dai bashi da kuɗi ne kuma kuɗin yana da yawa ga shi zakata ta zo shi zan sa wannan kuɗin a lissafi ko kuma a ba sa ba sai ya biya ni na biyun kuma shi ma kusa da wannan ne ya ce akwai ɗayan kuma mun yi kasuwa da shi sai rike min kuɗi ya bani yana ta karanta min labarai kuma lokacin zakana ya yi shi ma zan sa shi a ce ko kuma dai sai na dambe su shi dai abin da ya shafi bashi duk bashi da kake tsammanin za a biya ka a wannan shekaran to ka sa shi a lissafin zakka wannan kuma ka ce tsammanin za a biya ka kwata kwata ba zakka ko kuma kana ganin a wannan shekarar ba za a biya ka wata da kila ba shekara ce ko biyu to ka bar shi a zakka ta gaba amma dai tana tsammanin za a biya ka ko ba ya gini ba ya ka yi lissafa da shi amma in ka dinga yau wannan shekarar ka je sama da shi gobe ka je sama sai zama ba biya ka wato yanzu ka bari sai ran da ka karbi bashin sai ka kire masa zakka na shekara biya wani su ce ka'ida a wannan yake cewa malam mace ce mijin ya sake ta a ƙarshen wata shi malam in dai yi a watan shi ke nan ta sake guda biyu ta gama idan yanzu da za a saki mace yau da safe sai da yamma kawai sai jini ya zo wata ko ta yi tsarki da bayan in mai yin a wata sau ɗaya ne kaga ƙarshen wata wani jini zai zo mata ta yi tsarki nawa biyu a cikin wata ɗaya sannan ƙarshen wani watan kuma ne zai zo mata ta yi tsarki nawa uku ta gama idanta a cikin wata biyu in mai sati biyu ne ma kila wata ɗaya ta gama idanta ko wata ɗaya da kaɗan da sa wata ɗaya da rabi misali yanzu ta gama an sake ta da jini ya zo mata an jima to za a ce ta yi sarki daya wannan jini ɗayan da ya zo ɗin sunan sa farki sai wannan sai ya ba bayan sati biyu kuma sai wani jinin ya zo mata shi kenan ta yi sarki biyu shi kenan bayan wani sati biyu ta gama wannan ilimin al'ada kwana ɗaya ne ko biyu ko uku sai zo sake zuwa mata kaga a ta yi sarki uku a jikin mai sati biyu sai ka kara sati ɗaya ko sati biyu na jini kaga shi ke da ya zama a cikin wata ɗaya da rabi ta gaba ita idan ko ya zama mai wata uku uku ne kaga sai wata shida ke ko wata tara kafin ka gama ka gama ita so da haka tambayar da tana cewa wai a ƙarshen wata ne an sake ta jini ce zo shi kenan kila ba an sake ta da kwana ɗaya ko kwana biyu sai ko da awa ɗaya ne ma za a ce ta yi tsarki ɗaya masu lissafa da jini kuma wannan jini za a lissafa da shi in ya kare ne sai a ce an yi jini daya jini na biyu in ya zo in ya kare an yi jini biyu na uku sai ya kare a ce an yi jini uku ta gaba ita duk dan tazaran da ya dan tsakani ne bai kai sati ɗaya ba tsakanin mai cewa sarki ne ko jini na. Sani ke cewa malam mutum ne yi jini saki matarsa da baki ba da takarda ba shin ya saku? Na <laughs> ba sharaɗi ba da fi an yi rubutu. ai abin nan ah, shi rubutu ƙara karfafa abin da shaida ne na cewa ka saki matar ka kawai ko da ka da baki shi ne asali amma in rubutun kawai kai ba baka faɗa da baki ba ta shi ne alƙitaba su kalƙitabi ka'ida ce ta kiyar rubutu kamar magana ne idan magana shi ne asali rubutu shi kuma farki ne amma yana kaiwa a matsayin a matsayin magana ko da ka in ya rubuta ta sako in ya faɗa da baki ta sabu in ya nuni ma ya haka haka ya haka ake yake zubi ta sabu ko da ishara ina da ishara su a kalam wani shi ba kawai magana kuma ko ba kuma ba ne in dai take ya haka haka yace take yake zubi shi ke zan kawai na dole ke cewa shi malam ya halatta mutum zai iya auren agolan kakansa wato mahaifin ma mahaifiyarsa agolan kakansa agolan mahaifin imamai shi kun gane mai ake zai ni maga ban gane tambayar kowa mahaifin mahaifin shi yana da ka ta ne mu kwanci tambaya da mutane gaba daya agolan kakansa ya ko agolan kakansa ko kakansa kenan kakansa ya zo da wata mata ko ita matan ko ya auri wata mata matan kuma ta haifi wani yaro a wani wuri kafin ya aure ta ko ba haka bane ya halatta ya auri wannan yarinya ya halatta me dalili saboda ya halatta ya auri agolan babansa ba shine babansa ya auri wata mata ta haifi wani da banda abin da kafin ya aure ta sai aure ta sai ta zo da wannan dan kuma ba ta zo da shi ba shi ko yana da wani saurayi da ya haifa da wata matarsa kafin ya auri wannan matan ya halatta a haɗa agolan da ɗan ɗin aure baban na auren maman ɗan kuma yana auren ƴar to na kaka agolan baba ma ga aura balle ta agolan kaka ya ana alasai masu addu'o'i a gaskiya akwai ɗaya daga cikin yan uwa bai masu ƙoƙarin zuwa wannan karatu kwanaki ya ɗan yi lafiya ya samu sauƙi to yanzu kuma an sake mai da shi asibiti mana roƙon wa ma shi tashi a Allah ubangiji ba shi lafiya to ɗaya daga cikin uwa shi ma na da wasu bukatu na da lahira da fatan ma da ya tashi a cikin addu'a sannan wannan mai ɗanki ɗaya ya ce shi ma sa shi a cikin addu'a rayuwa ta ɗan cakuɗe masa nan ya sa shi a cikin addu'a Allah ya musu bukatun sana alkhairi sai kuma akwai wata sanarwa kamar haka akwai da ya ce ya tsinci wani kuɗi ya ce don Allah duk wanda kuɗin su ya bata to kira wannan lambar ga sanar thirty eighty seventy six. ko zai same ka ba ya saka fatannan kam zai wuya wani ya rubuta ya samu malam nuhu ya samu malam nuhu insha Allah sai wannan eh, gayyata ce wata dakta ce da malam insha Allah zai yamkan na na roƙi suka haɗin goma da yankan na Adama su ne wato masu bautar kasa musulmi sun gayyaci wata rakta da malam zai zai shirin karɓar wata ramadana a fc a wani hall da ake cewa mutu adama Akwai kwasfon wanda za a yi asp ran lahadi ko kuma takwas ga wata eh, ran lahadi karfe tara da rabi insha Allah a asp to Allah kai eh, kamar yadda muka sanar jiya eh, jiya ne ko cewa yau za mu rufe karatun na insha Allah sai bayan azumi ba mu sake wannan littafin za mu yi ne kuma wani littafi da muka insha Allah Allah ta'ala ya samu dace da bayan nan akwai bakin malamai da za mu yi ranar asabar shek da babakar kirayo da shek abubakar baban gwale za su yi mana lacca ta walima a wannan masallacin bayan sallan magariba na munasaba na auren alhaji nura Alkinjo shi ya gayyato su kuma ka za su yi mana karatu na walima a wannan masallacin insha Allah ranar asabar mai zuwa Allah ya kai wanda suka bukaci addu'o'i ya biya wasu bukatun su alkhairi kuma Allah biya wani bukatun mu na alkhairi gaba daya ربنا آتنا في da حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نعم akwai wani abin da akwai wani bawon Allah da ba da lafiya wani kullum yana zuwa majalisin nan ya garba muna bukashi addu'a ubangiji ta Allah ya ba shi lafiya Allah ta shi kafadarka sannan akwai wani bawon Allah kuma wanda Allah ba ta rasuwa shine bindo wanda ta zuwa asidan ya rasu muna fatan ubangiji ta ala ya kansa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 عليه